This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha uku, sha tara, ashirin da biyar, talatin da ɗaya da kuma mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya FM sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet wato yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labaran duniya muna tafi da rahoto na musamman kan ci gaban da duniya ta samu a fannin kiwon lafiya a wannan shekara mai karewa ta 2015. Haka kuma akwai shirin mu tattauna amma ku fara da jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Masu zaben raba gardama a ƙasar Rwanda sun zaɓi canjin kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa kwaskwarima wanda shugaba Paul Kagame zai samu damar yin tazarci na mulkin ƙasar har nan da shekara ta 2034 in ya samu tsallake zaben ƙasar da za a yi bayan gama wa'adinsa a shekara ta 2017. Babban sakataren hukumar zaben ƙasar ne ya bayyana haka a yau da yake magana ga manema labarai a Kigali babban birnin ƙasar. Ya ce an yi zaben cikin kwanciyar hankali inda mutane sama da miliyan shida suka zaɓi haka ɗin bisa mutane dubu ɗari da 'yan kai da su zaɓe shi ba a bisa dokar da take a ƙasa inda ya har buƙatar saukarsa ta shekara 2017 ta ƙare aka yi zaɓe shi zai sake tsayawa takara amma idan bai haye wannan zaɓar ba gardamar ba to ba zai samu damar tsayawa takarar ba tun dai shekarar 2000 kagame ke kan karagar mulki shugaban ɗan shekaru 58 yake mulkin ƙasar bayan jagorantar sojojin da suka kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar tsakanin 'yan ƙabilar hutu da tusi 'Yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya sun ce wani bam ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a. Sannan bayan tashin bam din kuma aka bi da harbin kan mai uwa da wabi da bindiga mafi yawancin waɗanda ake kyauta zaton sun jikkata fararen hula ne. Kamfanin dillancin labaran ah, Reuters sun rawaito cewa wani bangare na masu na wasu rukunin kasuwa sun tarwatse a harin a ranar Laraba da ta gabata dai shugabannin gwamnatin tarayya da na yankuna suka zauna zaman tattaunawar kwanaki uku wanda suka tsara yadda ya kamata a yi zaben da ke tafi a shekara ta 2016. Shugabannin dai sun yi kudura aniyar rushe gwamnatin kasar amma ba su haramta wa shugaban kasar Hassan Sheikh Mahmud da mambobin kasa guda 275 tsayawa takarar shugabancin kasar ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. amurka ta ce ta damu matuƙa da rikicin da ya barke a lardin oromiya a ƙasar ethiopia da ya sanadiyar hallaka masu zanga-zanga da dama suka kuma zama a fusace domin gonakinsu da ake neman maidawa wuraren sana'o'in zamani a sanarwar da ta fito a yau asabar daga ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hannun mataimakin kakakinta mactona sanarwar ta ce tana kira ga ƙasar habasha da ta ba da damar yin zanga-zangar lumana sannan kuma su su hada zaman tattaunawar da zai nuna bakin cikin abin da ya faru kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta human rights watch ta ce akalla akwai shaidar wasu masu zanga-zanga guda 75 sun mutu a 'yan makonnin nan ta inda jami'an gwamnati suka buɗe musu wuta sannan da dama kuma suka jikkata a arangamar hukumar kungiyar ta human rights watch ta ce ta gargaɗi gwamnati da cewa su ne suka yi mai da martani kan masu zanga-zangar da hakan ta ja aka zubar da jini sai dai kabila oromiya su ne mafi yawancin kaso na kasar mafi tsoka don suna da kamar kaso 40 daga cikin 100 na yawan mutanen kasar labaran duniyar kenan aka saurara ranar 28 ga watan nan na Disamba za a cika shekaru biyu da barkewar annobar cutar Ebola a Afirka ta yamma. A wannan shekara ta 2015 wadda za ta kare nan da makonni, an samu nasarar gwajin wani maganin rigakafin Ebola mai ƙarfin gaske. An kuma samu wasu nasarori kan cututtuka kamar sida da polio. to sai dai kuma akwai damuwa kan kwayoyin cuta sun fara jurewa magungunan da ake amfani da su a yanzu domin a kashe su. wakiliyar voa carol pearson ta ce a shekarar 2015 cutar ebola ta kashe mutane fiye da dubu uku a farkon shekarar na an fara gwaje-gwajen wasu magungunan rigakafinta sai a cikin watan yuli aka samu nasara 100 bisa 100 na wani maganin rigakafin da aka yi gwajin sa a kasar gini John Aaron Rottingen na cibiyar kula da lafiyar jama'a ta ƙasar Norway yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wallafa rahoton sakamakon wannan gwaji. Based on the number of individuals and cases we see, there is 100% protection in those vaccinated. Ya ce a bisa yawan mutanen da suka shiga gwajin da kuma yawan waɗanda suka kamu da cutar, dukkan mutanen da suka yi amfani da wannan maganin rigakafin sun samu kariya daga wannan cuta. har ila yau a shekarar nan mai karewa ta 2015 an samu tazara a yaƙi da ƙwayar cutar hiv mai haddasa sida ko kuma kanjamau a watan nuwamba majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa an samu raguwa sosai a yawan mutanen da suke kamuwa da cutar da kuma yawan mutanen da cutar take kashewa dr anthony fauci na cibiyar kiwon lafiyar jama'a ta amurka ya shafa kusan dukkan shekarun da yana aiki wajen neman jamus cutar ta sida birki. If you look at the trajectory of the epidemic, we are on a course towards ending it in the sense of as we know it because we've always known it. Yace idan aka dubi yadda wannan annoba ta dosa to mun kusanci ta kamar yadda muka santa yanzu. Ma'ana a baya mun san tana karuwa sai ta zo ba ta karuwa a yanzu wato dai za ta fara raguwa kenan a nan gaba. a wannan shekarar kuma an samu ci gaba sosai wajen raba duniya da cutar shan inna ko polio a watan satumba hukumar kiwon lafiya ta duniya ta cire sunan najeriya daga cikin kasashen da wannan cuta take bazuwa a can baya wannan cuta mai gurguntar da mutane tana yaduwa a kasashe har 125 yanzu kasashe kwaya biyu rak suka rage a duniya inda cutar polio take yaduwa wato afghanistan da pakistan A wani gefen kuma hukumar ta kiwon lafiya a duniya ta ce an doshi wani mummunan lokacin da ƙananan cututtuka da ake iya maganin su cikin sauƙi a yanzu za su komo suna yin kisa. saboda ƙwayan cutar da suke haddasa su sun fara jurewa irin magungunan da ake amfani da su wajen kashe su tarin fuka ko tb da malaria su ma a yanzu sun fara nuna juriyar magungunan da ake amfani da su wajen warkar da su hukumar ta yi kiran da a miƙe tsaye a shekara mai zuwa a ɗauki matakan kawo ƙarshen annobar cutar tarin fuka ko tb a faɗin duniya gargaɗin da muke da kira a yafi yafi rayuwa tattalin ake kwarai kun ji mata To kada manci ana tare ne da sashi Hausa na VOA ga Ibrahim Kalmasi Garba. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka sani, har yanzu zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulluhab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga wakilin ƙungiyar fafutukar tabbatar da zaman lafiya ambasada Aminu Garba Sidi. wasu fulani yanzu abin duniya ya shiga ya bude musu ido sun shigo gari sun ji daɗin duniya suna alaƙa da wasu rigage da wasu 'yan nijar da wasu 'yan kamaru da wasu 'yan chadi idan suka ga garken shanu wani bawan allah allah ya bashi shi shanu da yawa ko jikan wannan riga ko ɗan uwan wannan rigan zai iya haɗa baki a zo a kaɗa shanun su kashe me shi a kora ta karka na za a kora mai na kusa mai nisan duniya za a iya tsallaka da ita kamaru za a iya tsallaka da ita niger za a iya tsallaka da waɗannan gungun shanu har chadi idan aka zo aka kama sai ka samu cewa akwai 'yan gida ciki akwai ɗan niger ciki kai har senegal akwai fulanin senegal wanda suka suna kataɓaran barna ba ma a tafa balewa ba ya ka samu su ne wani lokaci a zamfara akan same su har a niger akan same su a kebbi akan same su ta bangaren falgor har kano za ka samu akan samu wannan amma alhamdulillah da an zauna ne karazibe to nan za mu yi magana da godiya ma jami'an tsaro sun taimaka ka'in da na'in na rage waɗannan sace-sace kuma karka ji mamakin mai shanu wanda ke tafa ɓalewa ko yake eh, jos sai ka samu ya samu shanunsa a edo wai samu a nan bara an ji sayarwa idan aka yi diddigi a wasu kasa samu da yan gida ake irin wannan haɗa baki to alhamdulillah irin waɗannan abubuwa an samu haɗin kan fulanin yan kudu da fulanin arewa to kaga ya kawo fahimta da tashi hankalin da ake nema a samu baraka da yarba sun ce kowane bafulati ne ya tashi bar ya bar kudu kawai da tun da babu zama amana to alhamdulillah yanzu waɗannan da aka kama ya da kawo nutsuwa ya da kawo kwanciyar hankali tsakanin yaddan da aka yi da kuma an gane ba 'yan gida ba ne ba wanda suke tare da suna suka aika aika ba daga wani gari suka zo suka cuci wannan mutane akwai wani batu wanda yake kawo shi a cikin bukatun da su eh, suka gabatar muku a lokacin da kuka yi zama to wannan batu batu ne wanda yake yana gaban ko ko majalisar dokokin jiha ne ta aiwatar da shi wanda yake ana ganin su ne ya kamata su duba su yi nazari lallai dukkan idan ana son ci gaba da ɗorewar zaman lafiya to dole ne a kula ma mutane musamman fannin inganta rayuwarsu da ya shafi asibitoci eh, makarantu da dai samar da aikin yi ma domin saboda duk mutumin da bai da aikin yi yakan zamanto kawai kullum a cikin tunani da abin da zai to kenan ku a ku wasu matakai ne kuke ganin ya kamata bisa nazari wanda yake lallai za a mu kamo wa'annan bangarori tun da yake su fulani suna da nasu bukata haka masu yawa to menene kaga ya kamata za a samar musu don ɗorewar ci gaban wannan zaman lafiya na farko yanzu kasan ilimi ya karu game da shawarwari da muke ba wa fulani maganan dogon zango a ce an yi dogon zango a ce ma fulati ne ya tayi daga nan har kudu don fulani su samu ingantan kyakkyawan ciyawa da dabbobin su za su ci ya kamata kowace jiha kowace gwamnati kafa dam dam a samu a dam din nan a samu a kirkiro wani veterinary inda za a dinga lura da malaman shanu suna musu allura suna lura da su ga ruwa isheshe a nan nan ko su dinga bar ruwan rani wanda za a samu ganye danye shar ba sai sun dogon zango Baba da layi mi an tattoshe wani yaro ma bai san me burtali ba shi ko bulati na dada ya san hanya na tun iya da kakanu nan ya kamata ya bi me yasa aka toshe saboda haka ya kamata a ce iyakan jiharsa ko iyakan lokal government ɗinsa ya ishe shi kiwo da ya tashi ya je wani maganan wani gulbi ba ta taso ba ina ne rugarsu ga rugarsu suna bukata a tona musu bohol a ɗan kiro musu wani karamin dam da kuma ɗan wani ofis wanda malaman asibitin dabbobi za su iya lura da waɗannan dabbobi ma huji ne ma lamba ne su musu a wurin su ba su shawarwari da inda za su kawo kanwa da wasu abubuwan da za su iya kiwo a daidai inda suke ana lura da su idan aka yi haka an rage wani matsala na tashin tashina kuma shi ba fulata ne ba za a iya dinga samun su da makami ba domin makamin da yake iya don ya kare mutuncin kansa ne don wasu kan ce bai kamata su rike makami za ka zo ka samu matasa sun kewaye ba fulatin don me don su kwace shanunsa ko kuma su kashe dabba su tafi da shi shi kuwa ba fulatin ka taba dabba ka taba shi ne zai iya kokari ga in ma ta kai ga ya kara kansa ne ko ya yi atakin wani zai iya yi don ya tabbatar da cewa su sun tsira saboda haka ya kamata a samu kyakkyawan fahimta gwamnati su zo a kirkiro wani dam dam wanda ba sai ba fulatin ya yi dogon kiwo dogon nisan gari ya ce ya yi kiwo ba wannan al'adan da da aka yi ya kamata a bar shi ko a ina ne mafi kusa inda wani gulbi ko wani fadama yake mashekari wadda bayi da matsala rashin matsala na shine zai inganta wannan abubuwa amma yaka zamu cewa ba latin yana da wani yakini ko imani cewa in bai dauki dabban sannan ta je wani gari ba to ba za ta hayayyafa ba ba za ta aihu yadda ya saba ba ba za su yi kyan gani ba alhali duk ba haka bane kyan gani shine ya samu isasshen ruwa isasshen ciyawa ciyawa nan kuma abin da yake na kudu ana iya samun sa a arewa matsalar shine rashin ruwa idan aka samu bohol kusa da wani gulbi bohol ɗin ana tada shi kowane rana ana cika gulbin nan gulbin nan ba zai kafe ba kuma ciyawa nan zai inganta a gurin ana bar ruwan wurin sai ka zo ka samu ciyawa ba fulati ne hankalinsa ya kwanta ba dogon nisa ba kuma tsoron dabbobin sun tafi ko kuma ƴansa ba za su dawo ba ko an kashewa ne ko kuma shi ya kashe saboda haka ina roƙon musamman arewa da na tuna Allah ji kasa Sadauna ya fara su a wani jarun wuri za ka zo ka samu tawara akwai irin waɗannan gulabe cikin sokoto ƙauyukan su san inna ɗin an fara yi a nan bauchi an fara iyayin wannan lokacin yi guda to abubuwan ba su inganta da yawa ba ya kamata a ce haƙƙi ne na kowane chairman ko sole administrator na local government local government da haɗin kan shi mai girma gwamna a taimaka ma fulani ya zama dogon zangon nan ya rage musu a samu ana samun ingantaccen ruwa ba sai sun je sun shiga gonan mutane ba a kuma dinga musu bita game da sanin hakkin mutane hakki na inda kuka zo kuka far musu to hakkin kowanne ana yi bin masa kare akwai doka duk inda ya shiga wani gari akwai harɗo da ya kamata ya je sallama ya shigo wannan ƙauye ya san ya shigo a nan kuma za a nuna masa kare bi ta nan ya bi ta nan in zai fita ya samu waɗanda za su masa jagora a fadda shi inda ba ya ci hakkin mutane ba ko kuma dabbobinsa to a kayi na batun ma sayawa kenan duk a haɗe eh na batun sayawa shine wanda nake maganan abinda suka nema nake ba su shawara kamata ya yi ko da babu gwamnati musamman misali a ce maka makaranta ni na tabbatar da suna da manyan mutane sun suka nemi yancin a kokari a dawo da makarantun akwai wanda za su iya shafa fenti akwai wanda za su ba da kujeru a fara idan aka yi haka na tabbata gwamnati za ta ji kunya ta fara yin wani abu a kai kamar yadda kai magana asibiti asibitin nasu yanzu kamar ya lalace an ce an dawo da shi ya dawo bulunu su me dai hana su fara wani abu su akwai kamar misali irin barista speaker dogara da professor kogoro da baristocin nan wanda suke su kefas magaji na tabbatar da idan aka nemi gudunmawa su a gyara asibiti a bada magunguna za su fara iya yin wannan gwamnati za ta ji kunya ta ga kalubale ne gare su su fara taimaka ma kansu da kansu su gwamnati ta fara na san kuma mai martaba sarkin bauchi ya taɓa bada sarauta wadda su suka raina su fara karɓanta in suka fara karbanta aka recognizing ɗinta daga nan sai su fara mu mu baya a samu inda za su samu sassala wani abu ba a ɓari a kwashe daidai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sarkin Katab wato Agwatib a jihar Kaduna Dr. Harrison Yusuf Bangon da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Lawal Kaita ga Agwatib. To jama'a muna godiya ga Allah madauki sanci ya kai mu ga wannan lokaci. A lokacin baya mun sami rashin jituwa na tashin hankali na addini. Kamar mun gode ma Allah kamar mun samu yau an samu cimma kan wannan ba a samun eh, rikice-rikice irin na addini kamar da to wannan shi ne ya kamata mu abin da ya kamata kenan mu yi da yake ubangiji allah ya halicce mu ya zama na dole mu zauna tare inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma ya mu kabila guda amma a cikin hikimarsa ya mu daban-daban saboda haka ne nake bada a jama'a mu gane dole ne mu zauna tare mu rungumi juna a yanzu muna samun tashin hankali tsakanin fulani makiye da kuma manoma wannan ɗan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa to mu a gurinmu abin da muka yi shi ne mukan zauna wato abinda da bature ke ce da shi dalib a zauna a tattauna ba a daidai ba ne mutum ya yi noma fulani su shiga da shanunsa su mai banna kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda fulani suke wucewa to mu abin da muka yi kuma na ga ya kamata a yi an samu irin wannan a samu a zauna inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne kuma fulani masu a kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona to in ma har an samu an yi haka din to babban abin da za a shi ne a zauna a gane da juna in ma har za biya ne ta sai a biya ba a ɗauki ba ka da ta tashi faɗa ba da juna to ina ganin idan mun samu gane haka muna tattaunawa da juna ana zama ana samun ana zama to wannan abin shi zai kawo mana sauki domin ne dole ne ya yi kiwo domin sana'ar su kenan manoma kuma dole ne su yi noma to idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata a sa da yake yi kamar yadda nake eh, ba da shawara kullum ya kamata a rinka samu a zauna ne a tattauna a ga ya za yi ma har an samu kuskure a samu gyara yanzu a halin da muke ciki wurare da dama sai ka ji an ke je ana kashe-kashe ne na juna to wannan ba zai kawo mana cin gaba ba kuma zai taimaki kowannen ba babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma ma ji daɗin rayuwa gwamnati na yanzu tana ba da karfi ga a zauna lafiya to mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara a wannan yakin da gwamnati ke ciki kuma duka wanda gwamnati ta bashi aiki kamata ya yi tsakaninsa da allah kuma yayi yadda zai taimaki jama'a yadda kuma kasa za ta samu cin gaba to a haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya a karshe na so ne na ƙara nanatawa muhimmancin a gane da juna idan har an samu tashin hankali fulani masu kiwo an san tsaya na san ana samun matsala wajen wuraren kiwo to wannan ɗin ma duk idan an samu an zauna ana iya shirya wurare da za a shiga a yi kiwo to akan samu matsala kuma a samu noma wasu sun je sun nome labi fulani suna complaining ba su da inda za su wuce to irin wannan ɗin ma ga na zauna sun gane kuskure ne a nome a yi noma a labi kaga za a resolve ba tare da an dauki kayan yaki ba shawarar da nake gani san mun yi zai taimake mu mu zauna tare zaman tare zaman zumunci da kuma zaman lafiya allah shi ba mu ganewa juna da kuma taimake mu yadda za mu yi ababen da za su taimake mu taimaki mu ta samu cin gaba shi ma tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji lawal kaita cewa ya yi a tuna cewa zaman lafiya ginshiki ne na ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. muna godiya da allah mun samu kanmu a wannan hali wannan canji da muka roƙi allah shekara ɗaya shekara biyu ko allah ya kawo mu canjin za ka abin nan ke roƙo a sa adalci a sa fahimta a dubi kuma abin da ya kamata a yi dukkan mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka za a daɗe idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin ka tashi to an yi banna an yi ɓanna abin cika bannan nan dole ne a nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki ƙasar a taimaki amma duk abin za a yi na so a san adalci ciki abin da ka zo ka iske shi za ka bincika ko shi din ma sai a sa adalci a wurin bincika na san har na san shi na san mutumin ce ne na san mai gaskiya ne to ya yi gaskiyan nan da adalcin nan a wannan abin da ya sa gaba kada ya zaƙi kada ya zaƙi abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci amma duk inda kudin suke ga Allah a matsa musu sun dawo da kudin nan allah alal misali yanzu mutanen Najeriya sun fara kuka da tsananin rashi babu kuɗi babu ba a inda kuɗin da suke ba an yi zuwa wurin wannan mutane to an zo su a sake mu mutane su sama su samu abin yi wallahi kullum mu ga ake nan da ina faru guna na ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka to na roƙon gwamnati hanyoyin duk za ta bi ce ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu kada mutane su fara Allah ya isa kada mutane su fara galibiya da yau abin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so kowane jin daɗi wanda duk ya zalunci ya ɓanna ya sata ya biyo a kama sai ya kawo kuɗin ba sai an ɗaure shi ba ya dawo da kuɗin nan ne a ba a ba yan najeriya kuɗin su allah shi wani ta kama ma shari'a ta da mai shari'a amma rashin kuɗin a ƙasar nan ya fara isa a samu hanyar da za a sassauta allazi wahidu na ka kama mana ahadun guda saumadu kai ko ka yafe mana rabbana majid ya ilahuna ahadan mama mana ya ilahu da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. a gaida Ibrahimu ga tun labaran duniya. Masu zaben raba gardama a ƙasar Rwanda sun zaɓi canjin kwaskwarimar kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba wa shugaba Paul Kagame damar yin tazarce na mulkin ƙasar har zuwa kusan shekara ta 2034 idan ya tsallake zaben ƙasar wanda za a yi bayan ya gama wa'adin mulkinsa a shekarar 2017. Babban sakataren hukumar zaben ƙasar ne ya bayyana haka a yau inda ya ce masu zaben sun yi gagarumar rinjaye da kimanin ƙuri'u sama da miliyan shida akan waɗanda ba su zaɓi zai shafi masu ƙuri'un da suke sama da dubu ɗari da ɗoriya 'yan sanda a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya sun ce wani bam ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a sannan bayan tashin bam ɗin kuma aka bi da harbin bindiga na kan mai uwa da wabi wanda mafi yawancin waɗanda suka jikkata fararen hula ne Tuma da lagai da Usman masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai gobe da safe karfe 6 gobe jira idan Allah kai mu za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen kafa wannan lokaci da dai saura abokan aiki musamman shi Usman Kabar wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shiryen wato Caleb har ma da injiniyan da ya kula da ɗakin na watsa shirye-shiryen wato Shedrach Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.